ودنا إليك الرب والله قد أحصى الذي قد قلتم في ذلك المحراب قلتم خيالا أو أكاذيبا أو لم تحصل إذ كان فوق السماء إذ كان فوق السماوات الأولى الله أكبر من أشار رسوله إليه في مجمع الحج العظيم بموقف nan aka tsaya ko kullum ƙarawa ake Sai hmm? ka gane mai jawa ɗaya nan a bayan kai baka ce wani ko hmm? oh, sun fi da wanda suka rage sun kura goma wanda suka rage sun fi goma sai a magana أما كان بعدها أنت أيه هو هذا أيه هو أنا هو بعو تري بدي الله أكبر الله نعم يكرم من ركع أو كتب في رسوله عند من زن سيهو سما هوا هوا من ركع رسوله ɗaukar ilahi kenan Banda manzonsa ya hau saman gine-ginen nan hawan hawan hawan hawan hawa wannan girmansa ya kai girma banda manzonsa yi irin wannan yana da fada na gina biyani da kusa da mai sa yi yau tsakana kaba kausai ne ko adana. Wa ilaihi kwat tara jan rasulu haƙi tsakan da sun jirgi Wa ilaihi zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala kada arajar rasulu manzo ya hau hakika tabbat shine ne da ransa da jikinsa ya hau لا تنكروا المعراج كدكو قرية توانا هوانا النبي تهنيا قرية دين كريري ودنا من الجبار جل جلاله ودنا عينه جل جلاله من الجبار شو من ذنبه يكسر دا حين من الجبار دا جبار هنه ميتون وا مرتليا وا جل جلاله ودنا إليه الرب وعوانجي تبارك وتعالى شما يزو قصدشي دل إحساني والله قد فحص الذي قد قلتم في ذلك المحر والله قد أعطى الله يأكل الدجي الذي قد قلتم وأنكم قد لكي في ذلك المئراج أولا المئراج بالميزان تعالى ميزان يا أولا تقبل تقبل يا تقبل قلتم خيالا أو أكاذيبا أو kuncin kuka ce na yaran sake-sake ne ba abin da kuka faɗi au a kaziban ko ƙarairayi أو المعراج لم يحصل إلى الرحمن nan bai معراج لن بيجي ولا ba. kaga tun da ai masu ce baya sama baya ka baya kaga bai jojo mai rama irkana ma فوق السماوات العلى رب الهيئة إذ كان كل كان ما فوق السماوات الأولى رب ما فوق ما رب كنا رب ونعم عليه أين فوق السماوات الأولى كما هو إمبدي أنيضا هل تبعي أسامه بايا غفا حققوا كثير حلا يا جيتي حلا يا كرده حلا يا قوكا حلا يا صري إليه منتهى الإنسان عند منتهى الإنسان إليه ما تقان كان عدم ولين صديقي لدولي صلابو نوري والله أكبر من أشار رسوله حقا إليه بالإسرائيل wallahu akbar ai Allah ne mai girma Allah ya fi dukkan girma girma man ashara rasuluhu shi Allah kenan wanda manzonsa ya nuni hakan tabbas ya yi nuni ilaihi zuwa gare shi bi isba'i wa ne da ya tsasa tun da shi Allahumma shahadu da ita da ke ce me za ku ce in bayan ainihin abin nan ke nan na isar da sako ka ce ka isar da sako na isar da sako ka isar da sako ce Allah sai min da to kaga ya yi ishara zuwa ga zuwa ga Allah hatta Allah baya sama ya nuna abin da babu ne tabbatar mana annabi ya tabbatar mana Allah ya ta sama في مجمع الحج العظيم بموقف من المعارض wannan annabi ya yi wannan abu a hajjin ban kwana fi majma'il hajji a magaban hajji al'azimi babban bi mawqifin a nan matsaya a arfa dunal muharrafi ainihin mawqifil gufrani دون المكافين محرورين عن موقف أنا من من قال منكم ناسك هذا